نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya da yabo ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan muhimmiyar rana kuma ya tara mu a wannan ɗaki Allah ta'ala ya sa ibadan mu ta zama karɓaɓɓiya Allah kuma ya yafe mana kurakuran mu a gurguje kafin shigowar liman abinda hudba za ta tattauna a wannan satin shine yanayi na rashin tsaro da ke ƙara lalacewa musamman tsakanin abuja zuwa kaduna wanda duk wanda yake sauraron labarai ko karantawa ya ga irin ɗan tsakanin nan abubuwan da suke ta faruwa miyagu marasa daɗi ko masu tada hankali ta yadda yake tafiya in ba ta zama mutum matukan dole dole ma mai tsanani ba to da yawa mutane sun daina yin tafiya saboda wannan tsakanin waɗanda kuma ta zama dole suna yin tafiyan suna tafiya ne a bisa zulumi na rashin tabbacin abin da ka iya faruwa da su a kan wannan hanya a daidai irin wannan tsakanin a daidai ɗan lokacin nan duk muna da labarin kame-kame da aka yi na jama'a har ma da kisa ba ma mutum ɗaya ba da kuma manyan kuɗi da ake su waɗanda suka kama mutanen suke nema a basu daga ciki akwai ɗalibai na jami'ar ahmadu bello university wanda ake ambata cewa su masu kamen suna son a basu miliyan 270 kafin su sake su banda waɗanda yake an kashe su kai har mata kai ga labarin ma yana gai tabbatacce ne har wani adadi na 'yan sanda su ma an kama su to kaga irin wannan sai ya sanya talakawa 'yan ƙasa sai su rasa mato ina za su kama tunda matsalar nan idan aka kai aka komo hukuma za ta ɗauki mataki jami'an tsaro za ta tura to yau ga jami'an tsaron ma ba ɗaya ba biyu ba a hannun waɗannan mutanen balle kai da ba ka da komai a hannunka kuma ba ka da wani mai tsaro wanda yake zai kare ka a wannan hanya duk da yake gabaki ɗaya mu a matsayinmu na musulmi muna da imanin cewa allah maɗaukin sarki shine mai tsarewa shine mai karewa amma sai ya ɗauki mas'uliyar wannan tsaron ya sa shi a hannun wasu ya sa su a hannun hukuma ita hukumar ƙasa ita kuma tana da jami'ai iri-iri masu kayan sarki waɗanda ke kula da irin waɗannan ayyukan tun daga 'yan sanda sojoji jami'an tsaro na ciki da na waje da sauransu ga sunan duk da yawa to wannan al'amarin mun tattauna shi da yawa a hudubobi daban-daban a wannan masallacin da kuma ba da shawarwari ga hukuma da jama'a na menene mafita a cikin wani al'amari amma kasancewa abun ya sake dagulewa kuma abubuwa sun yi tsanani to shi sanya aka sake dawo da shi domin ƙara yin tunatarwa ga hukumar da mu talakawan da kuma duk wanda abun ya shafa sanin kowa ne dai tafiya ga ɗan adam abu ne wanda ya zama dole dole ne wani ya tafiya saboda kasuwanci ya je ya sawo ya sayar wannan idan rayuwa ana so ta gudana babu ƙasa a duniya ko kuma babu inda ɗan adam zai rayu ya zama cewa ya zauna wuri ɗaya ba tare da ya je wani wuri ya dawo ba wasu a sanadiyar aiki tana yiwa iyalansu suna kaduna ko kuma amma suna aiki abuja ko kuma su suna zaune a abuja amma suna aiki kaduna tsakanin dai wannan wurin su ma kun ga dole ne su yi tafiya wani a sanadiyar neman lafiya asibiti kila daga kaduna a turo shi abuja ko kuma daga abuja a tura shi kano ko katsina ko kuma dole dai ya bi wannan hanya wani kuma ziyara na iyaye da 'yan uwa shi ma wannan kunga abu ne wanda yake masuliya ce babba wani kuma sanadiyar tafiyar nasa zaka cewa ƙila rashi aka yi masa na wani makusancinsa ƙila ma mahaifi ko mahaifiya ko kuma ma wani dai na jini na kusa da shi kun ga waɗannan dalilan kaɗan daga cikin abubuwan da suke lizimta cewa ɗan adam dole ne ba zai iya zama wuri guda ba kuma ita tafiyar nan in ya zama cewa babu aminci to dole ne mutum ya zama cikin zulumi da tunanin mai ke iya faruwa da shi idan ya kama hanya zai tafi kuma abin nan saboda lalacewansa ba ka da wani lokaci da za ka ce tsakanin lokaci kaza da kaza wannan daidai wannan lokacin amintaccen lokaci ne saboda haka na mutum zai iya tafiya abin nan zai tsira babu in an ce maka misali a shawarwari na jami'an tsaro misali karka fita tun da sassafe kuma kar ka bari yamma taimaka kar kai kaza kar kai kaza to da ranan kiri-kiri za a fito a kwashi na kwasa a harbe na harbi sa'an nan a nemi dukiyar da mutum ma in dai ba a faifa ba bai taba ganin ta ba in ba a karance ba bai taba ganin wannan dukiyar ba to wannan ya wajabta cewa lallai a ƙara tunatar da hukuma akan wannan gagarumin mas'uliya da ke kanta na tsare 'yan waɗannan ƙasa 'yan wannan ƙasa ta najeriya rayukansu farko addininsu dukiyoyinsu mutuncinsu da sauran waɗannan abubuwa guda biyar waɗanda shari'ar musulunci ta zo ta kare mutum kuma duk gwamnati a duniya kowace gwamnati ce in ba ta tsare waɗannan abubuwan guda biyar ba to babu zaman lafiya a wannan ƙasa ya zama rayukan mutane ba tsare su ba dukiyoyinsu mutuncinsu addininsu da to abubuwa ne guda biyar kowace irin hukuma idan ta samu ta tsare ma 'yan ƙasar ta waɗannan abubuwan to shikenan ta yi rawar gani sai sauran abubuwa da za a yi na inganta rayuwar al'umma amma gaskiyar al'amari abubuwa sun kai inda suka kai bacin irin kashe-kashe da ake yi wanda kowa ya sani a jihohin zamfara da katsina duk da yake ana cewa abin ya yi sauƙi amma shi ma akwai rahotannin da ke nuna cewa manoma sun yi noma amma ba su da ikon su je su cire kayan nomansu sai da haraji an yi masu haraji sai kun biya miliyan kaza su yi karo-karo su biya sa'an nan su je su cire in ba a biya ba ko dai mutanen nan su hana a je ko su kona abin nan din amfanin gonan ko kuma duk abin da ga dama dai ya faru to wannan masauliya ce ta kowa da kowa sai dai girman mas'uliyar kan wasu ta fi girma mafi girmanta tana kan hukuma ƙasa sa'an nan sauran jama'a kowa da irin gudunmawar da zai bayar jama'a na gari da gudunmawar da za su bayar a matsayinsu na talakawa na ba da labari da rahotanni inda suka ji ko kuma inda maɓoyar waɗannan mutane suke sa'an nan su kuma waɗanda aka ba rahoton su yi amfani da ƙwarewansu su je su yi aiki kuma su kama waɗanda ake zargi da irin waɗannan laifukan. shi ya sanya aminci a cikin alkur'ani allah maɗaukin sarki bai yarda da bai yi wasa da harkar da ta shafi aminci ba da zaman lafiya da kwanciyar hankalin al'umma domin duk wani abu da kake tunanin za ka yi a duniyar nan matuƙar baka cikin aminci to ba za ma ka tuna cewa ma za ka yi shi ba duk abin misali a ce misali ko da cin abinci in baka cikin aminci ba za ka ma san cewa kana jin yunwa ba sai kila lokacin da ka natsu ka ji cewa kana cikin wani yanayi wanda yake kila ma tafiya ma ba za ka iya ba saboda yanayin rauni da kai saboda rashin abinci ibada wadda aka halicce mu domin mu yi a wannan bayan wannan ƙasa bayan da za ka ka iya zuwa irin wannan wurin ka yi ibada matukar baka cikin abin nan baka cikin aminci shi ya sanya Allah maɗaukin sarki ya nuna wato matsayin aminci girmansa da amfaninsa da fa’idansa ya kai matsayin abinci a rayuwar ɗan adam Allah ta baraka wa ta’ala ce fali abudu rabba hadhal wa amanahu min Ibrahim alayhi salatu wasalam a cikin suratul baqara yayi addu'a ga Allah madaukin sarki ce. rabbi ja'al hadha baladan Amina. warzuq ahlahu min man amana minhum billahi wal yawmil Waɗannan ayoyin biyu sun nuna mana cewa aminci shine farko kafin duk wani abu da ɗan adam yake iya yi domin ya zama cewa ya taimaki kansa ko ya taimaki ƙasarsa ko ya taimaki wani allah maɗaukin sarki a harshen annabi ibrahim a.s.w. annabi ibrahim ya addu'a ma maka ya ce allah maɗaukin sarki ya sanya wannan birni ya zama amintacce kuma sa'an nan ya azurta mazauna birnin da mai abinci thamarat shi sanya wannan aya malamai ke kafa hujja cewa zaman lafiya da tsaro ya fi abin da ya shafi arziki da kuma abinci saboda shi allah maɗaukin sarki ya gabatar domin sai an same shi sa'an na magana neman abinci zai taso sa'an na magana tara dukiya zai zo sannan a quraish da allah maɗaukin sarki ce lai su bauta ma ubangijin wannan ɗaki ma'ana ka'aba allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf wanda ya ciyar da su daga yunwa kuma ya amintar da su daga tsaro duk inda babu tsaro kuma aka ce sai mai zai mamaye sai tsoro sai mamaye to muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya baiwa waɗanda abin ya shafa ikon ɗaukan matakin da ya dace domin amintar da mazauna wannan ƙasa 'yan wannan ƙasa sa'an nan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya tausasa zukatan su masu irin wannan aiki ya ba su ikon su tuba in masu tuba ne in kuma masu tuba ba ne allah maɗaukin sarki a matsayin shi na masanin gaibi muna roƙon allah maɗaukin sarki ya ɗauki matakin da ya dace da su kuma ya mana maganin su ya tsare mu kuma ya amintar da mu a duk inda muka kasance allah maɗaukin sarki ya mana gafara allah ya tsare mana rayukanmu da dukiyarmu da addinin addininmu da mu da dukkan harkokinmu na rayuwa wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu